بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدرس من موطا مالك بإذن الله تعالى أيوب قوة شعبان شكرا تدبو ديت الهدود ثلاثين دهودو زام تاشي أبابي نقوم شاتقص أتكين كتاب العقول كتاب العقول كتاب نيدي كمغانا أكا أبن ديشا هديات abubuwan da ake bai ma diyya da waɗanda za su bayar da diyyar da gwargwadon abin da in ya kai ne masu ba da diyar da za su bayar in bai kai ba to wanda ya taro a rada da ka shine zai biya diyar a karan kansa akwai diya da yake yan uwa ne suke biya kamar idan mutum ya je yi kisa na kuskure yan uwan shi ne za su biya diya kenan yi kisan ganganci shi zai biya diyyar shi shi kadai sai dai idan yan uwa wani ya ga dama ya taimaka mashi amma ba shi da hurumin da zai kai yan uwan shi kara akan su kisa su taimaka mashi biyan diya da yake na nan kuma abin da yake na diya ne amma bai kai sulusu diya ba <clears throat> shi ma mutum shi kadai zai dauki nauyin biyan diyarsa <clears throat> yan uwansa sai dai wanda ya sanya shi ma ya sanya hannun shi a ciki <clears throat> yanzu za mu shiga babu na goma sha takwas babu jami'il aqal babin da ya tattaura batutuwa dai akan abin da ya shafi diya din diya ita ya kira da al'akal ita ake bayar da ita domin a lokacin da aka kawo ta ana ɗaure ta ne a jikin a farfajiyar eh, gidan mutum shi ya kira da al'akal kuma ana kiran diya da al'akal ne domin diya tana hana mutum ya sake aikata irin wannan abin da ya ba da diya akan shi ɗazu kuma tana hana wani in ya gani shi ma ka ga ya ki aikata shi za a kiran shi da al'aqal za a kiran hankali da suna al'aƙal domin yana hana mutum aikata abin da yake ba daidai ba kina idan mutum yana da awar yana da hankali amma kuma yana aikata abubuwan da suke masu hankali ba su aikata ga da awar shi ta ta kare kenan Allah ta'ala ya sauke قال رحمه الله باب جامع العقل da zai tattaro batutuwa akan abin da shafi diya mun sha maimaita idan malamai suka ce jami' to akan kawo abubuwa a ƙarƙashin babi ɗin waɗanda suke ba iya ware musu babi ɗaya mai zaman kanshi ba duk waɗancan abubuwa da muka karanta tun daga na ɗaya zuwa na goma sha bakwai babi ne da yake magana akan ko abubuwa to akwai waɗansu abubuwan da su ba iya ware musu babi su kaɗai ba sai a yi jami'i sai a tattara ire-iren su za a ga matsaloli ne da yawa a ciki kamar abin da yake kwata-kwata ba a bashi kwata-kwata ba a biya mashi diya a wasu abubuwan da ba a diya a kansu tsora ka sai mutum ya hatara in ya ga irin waɗannan abubuwan sai ya kauce dan sun bata kan shi ba magana diya hadarin ne kawai ko kuma a kowane da yake su ba sa biyan diya kwata-kwata ko ba sa cikin waɗanda za a ɗora musu biyan diya da sauransu قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال جرع الاجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال مالك رحمه الله وتفسير الجبار انه لا دية فيه قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت الدميون من مالك ان جو عبيد الله كنان an ibn shihab daga malamin malik shine ibn shahab muhammad ibn muslim az-zuhri an sa'id ibn musayyib daga sa'id ibn musayyib wa bi salamata ibn abdurrahman da abu salamata ibn abdurrahman abu salamata ismuhu kunyatuhu sunan shi abu salama ibn abdurrahman algunya tashi abu salama ibn abdurrahman saboda karka da an ce abu salama ta bin abdurrahman ka dinga neman sunan shi malamai suka ce mafi inganci shine sunan nashi dai abu salama ya tashi abu salama ana bi hurairah ta daga abu hurairah abdurrahman ibn sakhar ad imam ibn abdulbar ya ce an yi kai komo akan sunayen abu hurairah sama da maganganu masu tarin yawa sun ta sama talatin amma zancen da ya fi inganci shine sunan shi abdurrahman ibn sakhar ad anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal lallai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce jarhul ajma in aka ce al ajma shine allazi la yatakallam wanda baya magana shine al ajma mace kenan namiji kuma ajam namiji ajam mace ajma wanda baya magana in kuma yana magana ma ba shi da fasaha ajamin yawan arabi ولسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إذا أي كرام دم ولا ريب أعجم دم ما كان شباتا فتنسوسي قال رحمه الله جر الأجماع روني na abin da baya magana mai kenan dabbobi rauni na dabbobi in an ce rauni ya shafi rauni da suke wa mutum ya shafi kisa gaba ɗaya kenan a'udhu ya shafi ta'adi ya shafi duk waɗannan abubuwa jubarun ba biya a kansa ba wata diya a kan shi iman an abin nan eh, an tsakko dabbobi shanu sun zo suna tafiya za su kama hanyar gidansu wakai dole sai sun kauce maka dole sai sun kauce maka ke ba za ka kauce musu ba da ta yato ta sun kuci mutum sai ta kau da shi tana kau da shi tana watsa da shi shi kenan sai zama mushi kau ta yadda shi shi kenan kawai ba diya kuma yau za a je eh? ya shi da aka ce ba diya ah, ya ko a baitul musulmi na ko a baitul mal kun da kyau ko in dai babu wani abin da za a ce zaburar da ita aka yi kun da kyau ba magana zaburarwa kawai tana tafiya sun kama hanya kowa ya gani sun kama hanya za su je gida shi kuma ya tsaya dole sai dai su kauce mishi shi ba zai kauce musu ba dabba kenan ba sun iske ne a gidana eh? eh, ba wani abin nan hmm. ko mutum yana bacci ba e to ya zai eh, aiki aikin raba alal itulak ba ne asali yake ba fitowa ai za mu zo mu magana da akan shiga magana nan kusa da mu kaɗan lokacin da zai zama diya amma haka kawai haka kawai babu siɗi babu saɗaɗa shine ake magana amma idan ya zama na an zaburo an cinno shi ne ko an koro shi ne ko dai an yi wani abu tasiri da suka zabura a kai suka yi to ne. ba niyya ba komai ya zama tsotsayar jikin shi daga faru wal bi'ru juba haka na rijiya ita ma ba diya a kai rijiya mutum ya haka a inda ya cancanta ya haka kuna ji da ke ko kenan akwai inda bai cancanta mutum ya haka rijiya ba ya zo bakin titi ce haka rijiya bisa bilillahi bakin hanya ko kan hanya mutane su ta afkawa a ciki amma wani mutum ne ya haka rijiya ko a cikin gonar shi ko a inda ake bukata duk wani abin da ake mata ya mata shikenan garin turmatsa yara wani ya tura wani a ciki ko wani ya fada ba a shi cewar wai ai wani ne haka rija sau da shi zai biya diya amma ga wani ya tura wani ya wanda ya tura shi ne zai abin na akai zai za a yi magana akan shi amma dai rijiya dai haka kawai a babu wani babu wani ba ciki ko mai aiki ka dauka ya shiga yana ma aiki ya rufta a ciki kawai sai dai a abin nan a tuni ba mu zo su bai qala rahimahullahu azza wa jalla wal ma'adun juba hakan nan wurin da ake hakan ma'adinai wurin da ake hakan ma'adinai ko dai shi yake hakan ko kuma ka sa shi ne dinga tonowa zaka dinga biyan shi kai ka dauke shi aiki kawai aikin wuni ya dinga tonowa abin da aka samu shi ne in an samu yau dai naka ne in ma ba a samu ba kai dai zaka biya shi aikin wuni kun ji karatun kai ka dauke shi aikin shi kawai dinga tuno wadda abin da aka samu naka ne in an samu naka ne ko na miliyan nawa aka samu naka ne za ka biya shi aikin wani in ma ba a samu ba dai aiki ka dauke shi za ka biya shi ɗaya kenan ko kuma a shi ne yake haka da kansa ya shiga ya shiga ya shiga har ya rufto mishi gaba ɗaya shi kenan ba wani magana a ce a ce to a kai da ka dauke shi kai za ka biya ko kuma da ya rubuto in dai ba wani ne ya je taka wurin ko ya je ya haddasa rikicin ba qala rahimahullahu fi rikaz al khumus wa fi rikaz al khumus ce al rikaz shine dafnul jahiliya shine bushe na ahlul jahiliya da suka yi suka bushe kuɗi suka alhamdulillah mutum ya je zai yi aiki a gonarsa ko a filinsa yana haƙa rami kawai za a fita ta bandishin yana haƙawa kawai sai ga tsatuwar tukunya ma ƙare da zinariya da azurfa wataƙila da an amfus aka sai filin eh, irin filin ne da aka sai an gama turanci da aka ce bara je ko ɗaki biyu a yi ana haƙa kawai sai ga sai ga tukunya ma ƙare da zinariya da azurfa a ciki to wannan shi ake kira arrikas hukuncinsa alhumus a ranar da aka samu za a fita da ɗaya bisa biyar za a kira shi dafinin jahiliya kuma za ga sai aka bashi kamar hukunci irin na ganima a ga ganima ita ma hukuncin ta alhumus ne ko wa alamu anna ma ganimtu min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa litama masakin min sabil to yasa ka ga sai aka ce alhumus ɗaya bisa biyar shine arrikas abin da aka samu na jahiliya na'am akwai abin za a iya fitowa banda kamar zinari za a iya da shi kayan na zama haramun da su ba eh wanda na gana kasuwanci fito da wasu abubuwa a ina a kamar irin yakan shafi kamar irin abin da da a eh, gunkin da ake fito da shi a ƙasa na zinariya ne ko dai kawai gunki ne na ƙarfi eh, wani za da eh, ai ba wasu yana duk wani ma'adin duniya kamar misalin eh shi ne suka ce ya ga asali cinikin gunki haramun ne sai suka ce ta mutum ya daddatsa tsashi fa eh kaga bai usanan haramun ne ko na azurfa ne ko na mi to sai zama da mutum ya daddatsa tsashi ya daddatsa tsashi ya daddatsa tsashi ya daddatsa tsashi eh ya fitar mai da ya cire duk wata sura ya halatta isayar ta fahimci junar ko yau eh, ana shi ne malamai suke magana kaga dai ya fita daga sifata gunki ba za a ciya sai da gunki to yawwa to a ashe gunki kenan ake siya to aga bi haramun ne sai da gunki kuma da yake hadisin Jabir bi halatta ba bi halatta ba inda ka ji ana magana ya halatta mutum zai hura wuta bai sami ice ba ga gumaka can ya halatta ije iso ya daddaka sai zai wuri ice abinci ce bai halatta ba ya sai gunki ne ba hadisi yana cikin hadisin jabir ba da ke ta arba wakilan arba wani hadis harama bai sana cikin da wani hamar sana قال رحمه الله عز وجل قال مالك وتفسير الجبار انه لا دية فيه ابن داكي ake da aljubar shine abin da babu قال رحمه الله وقال مالك القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أجرى فرسه بالعقل قال رحمه الله القائد والتي jan dabba na ina kenan na gaba wasa'iku da wanda yake korota na yana kenan warakibu da wanda yake a kanta hmm? in ana tafiya a kan doki ai za ga wani ya rikilin zamun ya yi gaba wani kuma yana korowa daga baya wani kuma ɗerere a sama mutum na kenan uku ana samu wannan a raƙumi ana samu wannan a doki inda ga samu dabba ga wani a gaba yana ja ga wani a baya yana turowa ga korowa ga wani a sama kulluhum duka su ukun daminuna liman asabati dabba za su biya abin da dabban nan ta je ta aikata yanzu suna tare da ita illa an tarma dabbatu sai dai idan dabba ta yi tutsu ne hmm? mahmud ya kai tutsurin ne maka wahala ta yi tsalle haka ta yi harbi daga baya ta nuna gaddama min ghairi an yi fa'ala biya shay'un tarmahu ba tare da an yi mata wani abin da za ta tutsu ba sai dai in ta yi tutsu ba kuma tare da an mata wani abin da za ta tutsu ba to a nan ne kenan ba za su biya ba kullura idan ta yi tutsu ne sai ta yi ta yi tsalle kawai sai ta yadda na sama ɗin da ta yadda na saman ta yi harbi baya ta furta ganta kawai shi kenan sai zama na da aka yi bincike babu wani abin da ya sababa yin haka ba wai na gaba ne ijata da karfi ba ba kuma na baya ne ya koyo ta tsaya ba ba kuma na sama ne ya kada mata abin nan kafafuwa ba to idan haka ne ba magana diya eh Eh. Eh. <laughs> in ya tsikare da zabbuna da jihannasa nan take tutsuwa kuma ya zama na bi hakan ba to a nan ne ba magana biya to amma idan ya zama na tsokana ta aka yi wa karkata umar bin khattab radiyallahu anhu fil ladhi adra farsahu bil aql haqiqa umar bin khattab ya yi hukunci ga wanda ajara farsahu ya koro ya jinyo abin nan farsahu eh, dokinsa ya je ita adi bil akali ce zai biya diya kulura ajara farsahu ya koro dokin saboda haka kenan ko dabbobi da muka ambata ɗazu cewar babu kaza babu kaza shine magana idan salin alin suke amma idan a can ba a ko wanda ya koro su ya fatattako ko bai ci maganar ko to kaga diya za ta koma kan shi kenan قال رحمه الله عز وجل قال مالك فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرمه من الذي أجر فرسا إمام مالك ابن أنس يتشي فالقائد wanda yake koro ta da baya wanda yake jan dabba ta gaba warrakibu da wanda yake kan dabbar wasa'iku da mai koro ta baya ahara ai su suka fi cancanta an yi gara musu biya min allazi ajara farsa ga kawai wanda ya ya turo dabba shi kadai kawai tunda wanda ya turo dabbasa yake jan dabbasa ko ya janyo ta aka ce zai biya umar na khattab yanke hukuncin zai biya diya to ina ga wanda yake wani ta baya wani ta gaba wani ta sama su uku ba su iya daidaita ta ba ai ga su suka fi cancanta su biya dabba su biya abin da dabba ta lalata kada manta idan ya shafi amfanin gona ne al'asali da rana mutum shi da alhakin ya tsaya ya kare amfanin gonarsa kuna ji da kyau da rana mai gona shi ke da hurumi na ya tsaya ya kare amfanin gonarsa idan dabba sun kwance da daddare sun je sun yi barna ne shine za a yi maganar mai dabba ne zai biya ina iz fashar fiye ganamul qawm wa kunna shahidin nafashat an shi ne. tafiya cikin dare suka kwance cikin dare suka je suka yi farna to shine aka kawo kes ɗin wurin annabi dawud alaihi salatu wassalam annabi dawud ya yanke hukunci dan shi yace kai yana da ta cewa a hukuncin fa fahamna ha suleiman wa kullan atina hukman wa ilma sakharna ma dawud aljibal shi ma kuma uban Allah ya bashi falala da yawa shi sa gargaji Allah ya hore wa dan bangaren mulki to shi ma kuma uban Allah ya hore mishi wani abu sai ce أتينا حكما وعلما وسخرنا ما داود الجبال قال مالك رحمه الله والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة وما بلغ ثلثها فصائر فهو على العاقلة وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر ودابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق فليس على أحد في هذا غرم قال مالك رحمه الله والأمر عندنا الأمر الذي قرمنا مدينة في الذي يحفر البئر على الطريق دنغني دوان دا زي جي حق ريجيا أكن هنيا أو يربط الدابة ko ya je kan hanya ya je ya ɗaura dabba maimakon ya shiga da ita cikin gona cikin saura sai zo gefen hanya ya daure ta mutum ya zo ta harbe shi ko ta kai haka sun yi kenan tana kai haka kawai sai ta rumbaci mutum kawai ta gaba da shi Allah ta'ala ya sauyi aure ya sanau a shubaha hada ko dai ya aikata wasu ire-iren waɗannan abubuwa ala tariqil a kan hanyar al'ummar musulmi anna ma sana'a lalle irin wannan abin da min zalika na wannan mimma la yajuzu lahu an yasna'ahu abin da bai halatta ya yi ba ala tariqil a akan hanyar al'ummar musulmi fa huwa damin to din nan zai biya lima usiba fi zalika na irin abin da aka ji min min na rauni ne aw ghairi ko ta sanadiyar wannan dabba da ta sanadiyar wannan rijiya da yi da ta sanadiyar wannan abin da yi akan hanya sa aka je aka ji rauni ko aka rasa to yi zai biya diya eh? Eh? ya ce irin kabarin mai tsini da ake a kan hanya ba ya jusu lahu an yi sana'a zalik Eh? eh?

yanzu kana yanzu kana alƙali ne magana yanke hukunci gashi yayi gudu ya ya ina zuwa yana cikin jubar ko ba cikin jubar shine shi ya riga ya zo su mutum a garin su ba sa yin haka a to ai dai shi ne dai wani sai an haka an haka wanda yake zubar da Eh? nake ce muku duk kana magana ne a kan tunanin ka na mina su da suke zaune a Legas cikin gari ko suke zaune a Kaduna cikin gari ka gane duk ba a wannan a'a ina faɗa maka ina faɗa maka su inda suke ba a yin wannan kawai ya zo ya karbi ya zo ya karbi kidin mota ne eh, goma da rabi na dare ko sha ɗaya na dare sau ya ɗauki ya sa dokar wurin da ya gani a rubuce daidai wuri ka za minti abin nan talatin ake tafiya shine eh, abin nan ana sa allo nan za ga an rubuta tati ma'ana waka tafi a talatin nan ka tafi a sittin nan ka tafi a kaza duk bai ga waɗannan ba ka ne ko <laughs> zai kamar mai da ya ruta ciki eh? ina ba ta mafi to akwai irin waɗannan to abin da kuma ba samari da za su zo su sanya duwatsu a kan hanyar su yi kwallo da yamma an sun gama sai su ba su wuce ana yi ko ba yi kullum da kyau su sanya marga margan dutse a matsayin gona da abubuwa ne da ake yin saka hanya mutum ne ya zo kan hanya ya fasa kwalba ko kuma su fasa kwalba su yi fada su fasa kwalba sai a ki sharewa a ki wani abu a kansu akwai da abubuwan da in mutum yi sai ya hatara sosai da sosai قال رحمه الله فما كان من ذلك عقله دون ثلث دية abin da ya kasance na wannan wanda yake aqluhu diyar duna thuluth diya bata kai sulusi ba abinda za a bayyana diya bai kai sulusi ba wa huwa fi mali to wannan za a fitar ne a dukiyarsa shi wanda ya haifar da wani din kaɗai. wa ma baraka sulusa fasa'idan abin da ya kai sulusi ko ya dora akan haka fa huwa al aqilati to wannan yana kan dangi ne kuna ji da ke ko fakin da ake yi fa mutum ya zo gefen titi inda ba a yadda a yi fakin ba sai dan fakin din motar shi haka wani yana zuwa kawai sai tunkuyi motar ya ci ciwo ina jin yan watanni na ko dan gaba gaban da ya rasa ran shi kan haka yana dukan mota kawai shi kenan a wurin ya faɗi da ka akwai wuraren da yake kwata-kwata ba a ajiye shi don ba wurin ajiye mota ne a yi fakin ba eh eh

Allah ya hukunci hukunci ne da ba na Allah ba zai ga abin da aka yi laifi ne amma hukunci kuma da aka zai zama ba wato al'amura an kullura mun sha maimaitawa mun sha maimaita irin wannan mahaukacin lodi din kowa ya san mun sha maimaita in ji muka samu alakan magana ba ma daga mata mota ce za ta ɗauki abin da za ta ɗauka guda hamsin sai a sa mata guda saba'in da biyar sai kuma a ce kowa ya hausa ma haɓa ma wannan ba jumar ba ne dole ya biya dole ya biya yi su karan kansu sai a ita kanta motar ma an aka ban mata su a matsayin lodi ta ah, iya yi shi ta الموصول قال رحمه الله عز وجل وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين وما صنع من ذلك أبن دي أيكتان ونا مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين أبن دي يا حالتي أكان هنيا أم المسلمين فلا ضمان عليه في باب دي دزيبيا ولا غرمة باب ونبيا دزي wa min zalika akwai daga albi'ru yahfiru ar-rajulu al-matar rijiya da mutum yayi ta saboda albi'ru rijiya yahfiru ar-rajulu da mutum zai haƙa lil-matar saboda ruwan sama kamar ya inda mutum zai buɗe magudanar ruwa ruwa ya wuce wani abu ne da ya halatta mutum yi ina fata mun fahimci nan da kyau ko kuma rijiya da mutum zai haka don ruwan sama ya cika ruwan sama ya yi wannan ya halatta yi sai dai wurin haka in yayi ta ne akan hanya shine matsalar ta bangaren niyya ba matsala ta bangaren hakan kuma dole a sami wurin da ya dace mutum ya yi kafin ya yi wa dabba ko kuma dabba ce yanzu lu an harrajulul haja mutum zai sauka don biyan wata bukata shi zai sauka daga kai don je sai da cacikar ko wani abu fayyakifu yakifuha ala tariq sai ya ajiye ta kan hanya falaisa ala ahadin fi hada gurmu babu wani diya da zai mutum zai biya akan wani tsawon wajihi kun ga ajiye ta da iba ya ajiye ta ne don kiwo ba kawai ya ratsa a gefe guda ne mai komin abu kaza haka ya ci gaba da tafiye shi inda ya ɗaure ta ne don kiwo ko ya ɗaure ta ne don wani abu to ya ɗaure ta a inda bai halatta ya ɗaure ta ba daga al'amuran hanya da yawa idan aka sa dogoki sai mutane su ce ai wannan kaza wallahi akwai al'amuran su da kaga abin da ya shafi Allah ta'ala ya sauke abin da ya shafi wani eh abin da ya shafi wani an wannan da aka ba shi wannan hanyar ya wuce kawai ba abin da yake hangi a gaba tunda ya san hanyar shi ce baya tsammanin wani zai taho kullum da ke ko sai mutum ya biyo wani wuri Allah ta'ala ke sai ya ɗauke shi aga za a ta turanci akan jubar ne ko ba jubar ba ne a gani wadda ga dai Allah ta'ala ya kiyaye waɗannan wasu lokutan da zalama ake zalama ce kawai mace inda zai je danyo shatale-tale ya dawo sai ga ya yi nisa an ce da ba guji wani ne ya shiga ruwa ya mutu zai ratsa ruwa sai mutu sai ce ya bai za yi haka ba a ce ai yi nisa ya ce tuyan zai shi zai taso أعوذ <laughs> daga sai a kiyaye da fakin din mota a inda bai kamata mutum yi fakin ɗinta ba da fakin din mashi a inda bai kamata mutum ya yi ba kuna ji da ke ko da bin wangwai duk waɗannan abubuwa ne da za su da gudu a inda bai kamata mutum yi ba musamman 'yan tifa shi ɗan tifa yana jin danga da ke shi ma karfe kadaka tumi za za kafin ya kai gare shi saboda Allah sai dai idan wani dan tifa ne irin shi ko wanda ya fi shi duk fiye su daya duk har ka yan tifa ne da su wannan mota ɗaukar katakon da wannan da ta ɗauko bishiyar wata bi kana ganin wannan bishiyar ita kanta mota kana ganin a firgita take da aka da mata don yana da fosin labowa wannan bishiyar ta yi kawai shi ba a kai nauyi ya yi mishi eh saboda me kuma ya kai a cikin inda direba yake ana aiki da fitin lita shi ne tankin da a cire tankin inda ta yi aka yi mata dole da gaskiya akwai dole ne a lura da abubuwa da dama gaskiya dole ne a lura da abubuwa yadda za ka ɗanyi fakin ɗin mashin ko yadda za ka ɗanyi fakin ɗin mota ko yadda za ka tsallaka titi kar mutum ya kallace nan kawai ko ya ki kallatan nan yana gana ai tawakkali ne ga Allah kawai tsallaka gaba daya eh 'yan sandan suna ko kwanaki ta an ce an yi irin wannan ɗin shi wannan da ya zo da ya zo yana ganin kawai ai bari ya wuce baki ɗaya fit to ashe yi ta an riga an sako wasu kawai yana zuwa ya ɗauke shi ko shura bai yi ba gani saboda haka irin wannan saboda haka abin da ke faruwa dole ne mutum ya hatara irin wannan wai mutum zai ga wurin ne fili ba kowa ka gane wannan da ke ko da waɗanda suke yi saura sakon uku a ba su hanya saura sakon uku saura sakon hudu sai su miƙe su wuce shi ma akwai kuskure domin saura sakon uku din nan a baku hanya to can kuma saura sakon uku a tare shi kaga yana kan layinsa kenan to shi kuma bukatar shi shine ya tsallake za a ga ya riga ya kurota kawai duk da gudun da iba ya yi gudu ne akan daidai ba amma za a ga shi ma yana so ya wuce ta tsaye ya ɗauke mutum wannan ma malam da san damana kaga wanda ya ya taho sai hango sai ya ga cewar shi fa ba zai tsaya bari ya ƙara lokacin da zai zo an tsaye da to kuma ko da ya ce zai tsaye da wata nan ko a wani nan ba zai tsaya saboda gudun da iyo ba eh, wasu kan daga su wuce to a irin wannan shi kuma can da ta ba ya irin na gaba gaba ne irin wannan anan abin da haka aka wata mota ga dukan gaba ɗaya mutum da makauci ne ba da kuwa da kuwa ba dukan mummi ya. ba da yadda da ba shi direban wanda ya buga wurin ya ma kasa mutuwa da yadda ya ya zo irin wannan tuhuwa to a shi a kuma ya zo samu waɗannan gama gaskiya akwai salama sosai akan abin da ya shafi traffic isharat in dai aka ba mutum dama ya tsaya aka tsaye da shi hanya mafi sauki ya tsaya Daya idan ya zama na saura minti uku ya bari saura sakon uku din ba minti uku ba saura sakon uku din a sallame shi ya wuce wai hanyar lafiya a bita da shekara kullum da ke ko a'a ai ba wai mintin na ce ba ina nufin sakon uku ne akwai wanda yake saura sakon uku kawai a sallame su ya gama zaman da zai yi tintini duk ya gama jira watan da dai yanzu an kusa sallama kawai bari ya daga yana daga kuma sai ga wani ba a riga an tsare shi bai zai shi kuma duk zalama ce duk zalama ce haka dole ne a kiyaye hanya sosai da sosai a irin waɗannan abubuwan nan ne za a zo a bincike a ga wanne ne jubar ka babu diya kuna ji da ke ko a ina ne kuma za a ba da diyar ba lallai ne ta zama kamila ba saboda shi ma an gano akwai nashi kuskura to da hanyar dubbatin kan hanya ake yi hakan na hatsarurrukan da ake yaushe ne hukuma zai zama ita ma tana da laifi akan ramuka da ake da su akan hanya da bata cike ba da yake hatsarin ya faru ne ta sanadiyar rashin kyawun hanya ina wani shi ne tsari na musulunci idan yi zama hukuma ita ma ta mara diya ta mara diya zai kai ai diya da take baiwa kwara ma a ce ta buɗe makaranta na koyar da tuki sosai da sosai tunda akwai akwai kuskuren tuki akwai gyaran hanya da waye duk suna haifar da hatsarin hatsarurruka kullum da ke ko su kuma jami'an tsaro da aka sa su wani a hada shi da Allah a ce ya haƙura wani kuma hada shi da kuɗi duk wannan bai halatta ba wanda yi laifi hakikanin laifi aka tabbatar da laifi ne kawai a kama shi ba za a kama mutum ne akan lamba ba ko akan bai sa belet ba kullum da maganar ko bai sa lamba ba a kama shi amma ga wani ya yi ya yi lodi ya kusa sama taba sama ta ɗaya amma kuma an kyale shi ya ba da kuɗi ya wuce ya ga wannan laifuka ne sosai da sosai hasarurruka ne sosai da sosai wani kuma zai wuce don yana kamshi wani abu sun yi magana wani sun turo ba za su ke magana suka ce sun fi samun matsaloli da manya manya wanda suke ganin su su inda aka ci gaba inda aka ci gaba aka san doka wannan yana da kyau ko inda aka san doka ba wanda ya sai wuce in dai aka bada ja ba wanda ya isa ya wuce a saudi arabia ko sarki abdullah ne ba zai wuce ba wana ji da kyau ko sai dai sai dai a turo 'yan sanda da suke kula traffic din kafin ya zo kafin ya iso sai su daddanna na kwamfutar sai a saki layinsa sai a toshe sauran amma inda jaddanta za ta nuna to ba wanda ya sai wuce kun bai ta magana ta ko to amma inda suke yi ne sai jami'an tsaro su zo su yalo fifa din sai zo su daddana kwamfutar sai a rufe sauran layuka da jaddantar ma'ana sai a saka wa sauran layuka duk ta nuna ja a tsayar da ita maimakon wannan minti ɗaya minti biyu da kuke gani kawai za a sake ta ne kawai ja shi kuma layinsa a sake shi kun fahimci maganar ko amma in dai layin shi yana ja to babu yadda za a yi wuce za sa amadu ba wai doka ce aka eh to yi za kake gani inda ake din inda aka dira na inda ake tsalle na ake dira babu yadda za a al'umma ci gaba in dai akwai dokar da za ta hau kan wasu ba za ta hau kan wasu ba eh kamar ya kuma abin da ke faruwa din abin da ke faruwan fa abu ne wazi yanzu layinsa an bashi da janda jarjan danja yake tsayawa sai ya wuce dan shi yana babba ne ko ba kai ke ba can gefe kuma an saki wani shi kuma yana talaka ya dan mota kawai ya zo ya harki tsaye suka wuce ko dai su wuce lahirar duka ko dai sai wuce a billah ba fata ake yi ba amma da za kuma an zo an faɗi ba nabi ah, ya ce a rake daidai da kanka kuma gashi an baku an ce ku tsaya kaga ana kokarin a kai shi jamani a kai shi ingila a gurguje riga an kare ya shi ko an tarwatsa shi gaba daya maslaha ce ta gaba daya irin waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya sauke قال مالك رحمه الله في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا قال رحمه الله أن على آكلة الذي جذبه الدية kuna jina da ke ko muna jin qala malikun imam malik ibn anas ya ce fir zai shiga rijiya eh al-asbahi ne fa su larabawa ne tsantsa fitik fir rajuli yanzilu fil bi'r dangane da mutumin da zai shiga rijiya fa yudrikuhu akharu sai wani kuma ya sake bin shi yanzu mana da mutum nauke nan ɗaya ƙasa ɗaya sama fa yudrikuhu akharu fi asarihi sai wani mutum ya bi bayansa a cikin shiga rijiyar fa asfalul a'la sai na ƙasa wanda ya fara shiga kenan ko sai dai na ƙasa ya janyo na sama fa ya fil bi'ri sai sai rubta rijiyar duka fa ya jami'an sai su mace duka a cikin rijiyar yanzu a zai biya diya qala malikur rahimahullah anna ala aqilati allati jazabahu lalle yana kan dangi na waɗanda na wanda ya ja na sama wa kenan wanda ija wanda ya jawo ɗayan to danginsa su za su biya diyar wanda aka cinye ewa shi ne cikin da ya fusgo na sama suka rufta duk da sun mutu duka kun bayanci wannan da kyau ko to shi na farkon na kasan da ijanyo na saman dangin na farkon su za su biya dangin za su biya diyar ga dangi na sama ga asarar ɗasanyi ga kuma biyan diyar sannan shi kuma hajarun ne jubar ne Eh? kamar wanda ya harba wani ya harba kansa irin shi ne to amma wata ai ganganci ne kuma akila ba sa biyan diyar ganganci ba lalle ne zama kamar ganganci ba wataƙila ya yi ne shi ya ji zai zame ya yi ne domin wancan ya jahi sama kun bai dunar? eh a'a ma'ana akwai ƙanshin dai kuskure ne akwai ƙanshin kuskure sama da a ce wannan ya buɗe bindiga ya bindige mutum kaga wannan ganganci ne ya auna shi ya yi kuma ya bindige shi kuma ya bindige kan shi eh kama shi din nan kun bai ci magana watakila ya riga ya gama ne ma ya fito ya ce rike ne ya wallahi ba sai ya fito gaba sosai nam قال مالك رحمه الله في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة ويهلك في ذلك أن الذي أمره ضامنا لما أصابه من هلاك أو غيره قال مالك رحمه الله في الصبي دنغني لكرم يارو يأمره الرجل ينزل في البئر da mutum zai umarce shi ya ce ya shiga rijiyar nan ga kaza shi can ta bata ya shiga ya dauko ta ko kuma wai shi ta fada ya shiga ya dauko mai ita eh yaro ne karami kuma dan shekara nawa yaro da wani yake na bulu hulun karamin yaro ce dan shekara goyi ce ya shi rawai ce shige ya dauko mai auyar kafin nakhla ko kuma ya sa shi ya hau kan icen bishiya kan dabino ya dauko mai da an nakhlatu shine itaciyar dabino jami'sa shine an nakhlu sai a cire tawon din kenan sai ce hauna ko kuma ya ce mai ya hauna ya samu mai ya tsinko mai can darbejiya ko ya hawa ya samu mai mangoro ga wata mangoro can ya sa yaron ya je tsinko musu ita fa ya haliku fi zalik akan wannan sai yaron ya halaka ko akan shiga rijiyar ko akan hawa bishiyar annal a amarahu lalle wannan da ya umarce shi ya hau ko ya shiga daminu lima asabahu shi zai biya abin da ya sami yaran min halakin na halaka a ghairihi ko rauni eh to idan babba ne fa ba yaro bane eh a in babba ne aboki da aboki ne da shekarar su 25 ko 30 30 ce hau mangwaron nan ka sama ce kai baka da hankali ne zan hau kai baka gai da take ba yawwa <laughs> ya ce shiga rijiya na ka dauko mawa ce kai shiga mana ba taka a kaga babba na ko yawwa amma karamin yaro zai ce shiga ne zai bashi naira biyar eh, shi kuma ya lissafa naira biyar akwai wani cingam da ake saiwa naira biyar akwai kaza akwai kaza misali eh sai biya diyar kamar ya an mun karatu mu biyan diya ne ba biyan ba jinya ba yi diya ake biya ai diya ake biya yi ka gane karatu mu shine biyan diya jinya fa biyan kuɗin asibiti da waye da waye zai biya shi wanda ka ba ka yi jira shi zaka bai dan ka biya shi diya wallahu a'lam sai dai idan ka biya kuɗi ka biya kuɗi sai aka ce ka biya diya aka ce to ka bada kuɗin magani watakila diya a ce dubu ɗari ne kuɗin magani kuma ka bada dubu saba'in ba saura dubu talatin ba watakila ne ce eh ai dama sai an warke za a biya diya an ga ƙarshen raunin kenan ai kar mutum ya kuskura a ji mai rauni raunin yana ɗanya a biya shi diya kullum da ko ai an yi baiwa in raunin ya ci gaba amma idan ya warke to an ga inda rauni ya tsaya inda rauni ya tsaya iyana za a biya diya قال مالك رحمه الله الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان أقل يجب عليهم أن يأكلوه مع الآكلة فيما تأكله الآكلة من الديات وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال قال مالك رحمه الله الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا الأمر أن باب ساباني شأن قرمنا مدينة أنه يد الأمر يكي ليس على النساء بهو كم ماتا با وصبيان دا كانانا يارا أقل بين ديا ba dora ma mata da yara kanana biyan diya ba yajibu alaihim da ya zama wajibi su biya an yaƙilu su biya shi ma al'akala tare da dangi ko sai idan mutum ya kisan kuskure danginsa ne za su biya diya don an zo lissafa dangin ba za a lissafa kannan shi mata ko yayyen shi mata ba a ce ita ma ta kawo kaza ita ma ta kawo kaza imana eh, ba su ne al'asaba ba su ne al'asaba ai mace in ya mutu mace ba ta ci garihi duka ba ana faɗa ne sai a sake komawa a ba da shi in mutuwa yi duk yawan su matan ba za su duke duka ba yawwa sulusan ba a ba su sai a sake shiga ai yana da wani uba ko kanin uba eh, wannan baƙin su za a ji alalabu ai yana da ɗan wani uba ko ɗan kanin uba da baban shi da baban shi waɗe uba yawwa ya shigo cikin taro ji wannan ko wasu biyan da kananan yara duk da ba gado muke ba man kaga gado ne ya ba bambanci tsakanin kananan yara amma diya aka ce ba kananan yara ce wa'anna ma yajibu al-aqlu abin sani kawai diya da zama wajibi ne alaman balaga akan duk wanda ya balaga man balaga al-hulm wanda ya isa mafarki dan isa mafarki ɗaya ne daga cikin alamu mutum ya balaga min rijal cikin maza banda mata eh min rijal cikin maza mazan da suka balaga su su biya diya kenan banda mazan da basu balaga ba banda mata kuma kwata-kwata hmm? a gairu mukallafai ne su yara kanana a gairu mukallaf ne abin da ya mallaka ka ce baban shi a mutu ya ba mai dukiya na gane ku to ai ba tashi bace ba da tasarrufi a ciki to inda mutuwa eh mana ma ga ko da mutuwa ne ko da gano gado bane ba za a danka mai ba wala a wabtul lita ma ta idza balagha ka fa inna nas min murshidan fa dabu ilayhi amwaluhum sarafu mu bidara an yakburu kenai da an tashi biyan diya banda mata abin da muke nufi da banda mata ba za a tilasta ma mata a ce za su biya ba ba za a tilasta ma kananan yara ba na idan an tashi tara dangin ake yi gaba daya ga abin da dan uwansu ya ja dubu musu fa haka za a tara dangi gaba daya ra kuma ɗarin na haka za a raba su a ce wane kawo biyar wane kawo ashirin da biyar wane kawo kaza wane kawo kaza wane kawo kaza لا بس بس يعني دوبا يا يا ادم كان ده دي كولا دي كير شي زي كولا ده يا جاي ور سي مي كولا شي ور سي مي تا زونا ني تاجي لو كوكا يي تاجي قال مالك رحمه الله في أقل الموالد تلزمه الآكلة إن شاء ولا تردني تلزمه كو تلزمه وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقتطعين مقتطعين كو منقطعين وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر قبل أن يكون ديوان وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه لأن الولاء لا ينتقل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق وقال مالك والولاء نسب ثابت وقال مالك رحمه الله في أقل الموالي دنغري دينير الموالي أنت تنبي باوني كأنت شيء أي كذا ما أنت مولاه كينا yawa sai yake kira cewa maula bani fulan na'am idan ya je ya aikato ya je iyo barna aka ce dangin za su biya diya su a dangin na shi eh? ai kai din da ka yanta shi kana ne maulansa ta yadda kai ma kana cikin magadan shi layi ne kawai bai zo kanka ba ko ba ke ba isa ya tafi akalil mawali dangane da diya ta 'yan bayi tulzimuhul aqilatu in sha'u za a iya ɗora ma dangi in sun ga dama ana ji da kyau ai akwai akwai dangi dangin shi in akwai su sannan kuma akwai kai kanka da ka yanta shi wa yan abau in sun ƙi kanu ahala diwan sai a ce to ai list ɗinsu jerinsu a rubuce kamar mutum nawa ne saboda an zo batun biyan diya kun kun lura mana ta cewa dangi dangi dangi za su biya diya eh to idan an hauta dangi kuma fa wani bangare ne wani abu ne gurup gurupa eh misali a ce a sojoji ne yana sanye da uniform na soja ko yana sanye da uniform na 'yan sanda ai za ga su ma diwan diwan ne katiba katiba ne platoon platoon ne ko kuma bataliya bataliya ne kun gane ko to shin za a dora ma bataliya su ne biyan diyar waɗanda suke zubi iri guda yankin su guda su za su biya diyar ta da nan gaban sai ga wani soja a cikinsu zai sake aikata taɓargaza za su rike hannunsa saboda cikin albashinsu za a ciccire za a ciccire za a ciccire har a gama biyan diyar قال رحمه الله وإن أبو diwan wanda الديوان وأن rubuta sunayen su kenan أو مقتطعين ko kuma wanda aka dakatar da su aka katse su ko mun kafa'in kamar da ake da wasu nuska wa qatta aqala nasu fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai mutane sun biya diya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi zamani Abi Bakr siddiq sun biya a zamanin abubakar siddiq qabla an yakuna diwan tun kafin a sami wani littafi da ake list din mutane a kan tsari na rubuta ayyuka da kowa da komai wa inna ma kana diwan a tarihi fitar da littafi da yake dauke da list din ma'aikata duka wannan jina da kyau ko wa inna ma kana diwan fi zamanin umar bin khattab a zamanin umar bin khattab ne aka fitar da rijista da ke dauke da sunan ma'aikata duka da sojoji duka da sojojin gwamnatin musulunci da wanda aka tura waɗanda suke gida nake har yanzu shine gwamnatoci ma na duniya suke amfani da shi eh amma haka zai su muku ba baki dai su nuna muku kamar su suke da wannan tsarin ke da tsari abin nan fara kaza akwai sojoji kaza su akwai department a dai rubutu a ci ana dauke da bayanai duka zamanin umar ne fitar da shi eh falaisa da an yaƙi an wa gaira ƙaunihi wa mawali mali yake cewa babu wani mutum da wani zai biya diyarsa wanda yake wannan wani ba jama'arsa ba ne ba kuma dangin shi ne da ba yan uwan shi ne da suka yanta shi ba li'anna alwala ala yantakil domin tukunta al'amarin wanda ka yanta baya tashi daga wurin kai koma wurin wani wali anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuma dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alwala liman a'taq ai yanta bawa jubuntar bawan da aka yanta yana koma ne ga wanda ya yanta shi magana mu anan ita ce da malin ya ce falaisa li ahadi babu wani mutum guda an yi aƙila anhu da za a biya mishi diya don ya je ya aikata barna da wani zai biya mishi diya wanda yake wani na ghairu qaumihi in ba mutanensa bane wa mawalihi ba kuma dangin shi bane ba abin nan mawali ba yantattun bayansa bane kenan anan akwai war in mutum in jami'in tsaro ya je ya aikata kisan kuskure kun lura da ke ko kenan mutanensa don ya ɗauki albashi yake turo musu <laughs> e su ne za su biya diyar ba wai yan uwan shi yan sanda ko yan wani sojoji da suke rubuce a littafi guda ba kun gane wannan da ke ko wani ya nuna kenan akwai maganganu wasu sai a'a ai tun da yana cikin yi ai in kuma ka lura laifin dan sanda yana uniform daban da laifin shi in ba shi da uniform wanda ka sai ka an ce ya aikata kaza yana sanye da kayan sarki ko ya aikata ba shi da sanye ya sanye da kayan sarki misali ba gwamnati ke tura sun da wasu abubuwa ba a iya gwamnati eh? da gwamnati ta tura su kwantar da tarzoma ba ta tura su tayar da tarzoma ba ne ka lura da maganar ko ai akwai training da ake musu kan haka an kwantar da tarzoma ne mai yasa da suka shigo gari ba su harba kowa da kowa ba suke ta jiniya ake ta jiniya ka gansu fei kai ka ce babu kawar mai ta tsini kan hanya ka rasa wani irin tuki suke yi fit sun tsallake fit sun dawo amma ya ake shi kadai ne ya harba wani ko su biyu ne suka harba wani wadda ka aya tirin da ake musu na shin nan je harbi za a yi kwanta da za a mai da kowa gida ne ko kuwa amma ya ake shi kawai zai ya buɗe wuta ba an karanta mai kaza an karanta mai kaza an karanta mai kaza ba sannan su kuma da suke mota ɗaya ake suka bashi ya buɗe wuta ya ce su za su biya diya ai kamar da maka in an tashi biyan diyar asali dai gwamnati tarayya babu ruwanta majalisar su in dan sanda ne sai a cire asusun 'yan sanda gaba ɗaya da gwamnatin tarayya ta yi musu budget in soja ne sai a cire asusun sojoji da gwamnatin tarayya ta basu to shi kuma ka ga mai kula da wannan bangaren sai ya duba ya ga shin za ta shafi kowane soja ne ko kuma za ta shafi iya department ɗinsu ma'ana dai ana yi haka ne domin nan gaba in ka wani zai karki hannunsa a shi yasa aka ce 'yan uwansu biya diya sai da nan gaba suna ganin dan uwansu ya rike sandan sai lafiya nan gari sai ki janyo musu wata Allah ta'ala ya sauke walwala wa nasabun thabit yace dangantaka abun jubanta al'amari dangantaka ce tabbatacciya qala maruk rahimahullah wal amru indana fi ma usiba min al bahaib anna ala man asaba minha shay'an qadara ma naqasa min thamaniha nan gane da dabba fa haka kawai ya ga dabba tana cin abinci kawai ɗauki abu ya jefe ta kawai قال رحمه الله والأمر عندنا الأمر عندك قرمنا مدينة فيما أصيب من البهائم نا أبن أكا سام دبوبي دشي أكا جيف دبوبي دشي على أن من أصاب منها شيئا akan duk wanda ya je ya taba wata dabba da wani abu to abin da ya kasa kadara ma na kasa min samani ha gwargwadon abin da ya rage na kudinta aga kawai sai ya karya ta sai a ga a kudin ta za ta yi dubu goma sha bakwai da aka karya ta din nan ba ta wuce dubu goma sha uku ba nawa aka rage dubu hudu ne abin da zai biya eh ko an je gaban mai gari haka za a yi in an ce haƙuri ya ƙi haƙura kara ga laifinsa sai a ce to sai ka biya shi me za ka biya shi nawa za ta yi kuɗi nawa za ta yi za ta yi kaza ne to wannan kuma ya rage mata kuɗi zuwa kaza shi kenan sai biya dama eh, eh. a gaga ya saba mu mai gari don mai gari ya ce kowa an shelanta a yi ɗauri a ɗauri don hatsi ya fara fitowa amfanin gona ya fara fitowa gane ko ba a sanya mai ba in ya kama dabbar mai garin da ibada shela shi zai kawo ba a ce mai dan an ba da shela a ɗaura dabbobi in ka kama dabba ka karya ta ko ka yanka ta ba babu wannan musulunci shi da ya ba da shelar kuna jibo shi da ya ba da shelar shi za ka kawo dabbar ka ba da shelar jiya a ɗaura dabbobi ga wasu dabbobi na kama a gona ta da wani bai daure ba sai ya hukunta shi amma idan haka kai ka kama dabban mutum sun shigo gona ka ka karya su ko ka ko ka yanka su wannan bai ba musulunci bane ba kuma tsari bane ko zamantakewa wannan bai yadda da shi ba قال مالك رحمه الله في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حد من الحدود أنه لا يؤخذ به وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له يقال له ما لك لم تجد من افترى عليك فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل ولا أرى أن يقاد منه في, في شيء من الجراح إلا القتل لأن القتل يأتي على ذلك كله قال مالك رحمه الله في الرجل دنغني دمتم ديكي يكون عليه القتل أكو يكون تنكسا أكنشي إيه mutum ne yake akwai hukuncin kisa a kan shi fa yusibu hadda min al hudud sai kuma ya je ya aikata wani abin da za a mai haddi ya je ya kisa akwai hukuncin kisa a kan shi sai ya sha giya za mu mai bulala nawa wani ya ce 80 wani ya ce 40 kuna ji da ke ko a'udhu billah akwai hukuncin kisa a kan shi aka kama shi da laifin zina dumu dumu to yanzu za a mai bulala ta ɗari ne ta zina kafin a mai hukuncin kisa ko kuma za a mai bulala arba'in ne ko tamanin ta shan giya kafin a mai azarta mai da hukuncin kisa ina ba ta kuna ji da ke ko shi ne mali ya ce firrajul ya kunu alayhi qatl dangane da mutumin da yake akwai hukuncin kisa a kan shi fa bu haddan sai ya je ya aikata wani abin da za mai a haddi min al hudud daga cikin haddi da ake da su annahu yi yu'khadhu bihi imam malik ibana anas ce ba za a mai wannan haddin ba wa zalika abin da yasa muka ce ba za a mai wannan haddin da yaje ya nema ba annal ya ce ala zalika kulli ai kisan da za a mai ya shafi wannan duka eh in an mai kisa to me ya rage a ciki illal firiya in ban da kage in ban da kage in yi ma wani kage ce ai wani mazanaci ne kullum da ke ko wani mazanaci ne sai a ce ya kawo shaidu sai ba shaida sai mai bulala nawa bulala tamanin to wannan bulala tamanin za a mai ita sannan kuma zartar mai da hukuncin kisa fa innaha domin ita firya subutu alaman qilat lahu za ta tabbata akan wanda aka faɗawa da ya ce ai wani mazinaci ne kullum da ke ko in bai tashi ya nemi haƙƙinsa ba za a ce to me yasa yi shiru ai shirin da iya yadda mazinacin ne kenan yuqalu lahu za a ce da shi malaka lam tajid man iftara alaik me yasa baka nemi aima wanda ma kakin bulala ba eh ai dan ka yadda ne shi yasa baka nema a mai bulala ba kuna jira da ke ku saboda haka malik tun da haƙƙinsa ne ya nema zai ai mai bulala tamanin sannan kuma azarta mai da hukuncin kisa nan babu tunkaro fara an yujlad al maqtul hadda yace ina ganin inji ma malik ibn anas ina ganin ai maushi wanda za a kashe din ai hadda na kasafi min kawai an yi yuqtal kafa ai mai haddi na kisa sun thumma yuqtal sannan kuma ai mai kisa a kashe shi din wala ara an yuqalu minhu fi shay'in min al ba na ganin a bada wata diyya na wani rauni da ya je ma wani rauni illar katala sai dai kisa kawai mana a wannan lokaci wala araba na ganin an yi da minhu a karɓo ta diya a hannunsa fi shay'in min aljira a wani raunuka da ije ije mu wani saboda me illal katila da ma akwai hukuncin kisa a kan shi hukuncin kisa kuma zai share duk wani abin da za a yi لأن القتل يأتي على ذلك كل دومين كسا دزامي دي يا شافو ودنن دكا قال مالك رحمه الله الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين الظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليتل... ليلقخوا به فليس يؤخذ أحد بمثل ذلك فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك قال مالك رحمه الله الأمر عندنا الأمر الذي قدمنا مدينة أن القتيل للي وان دعاك كشي شنو القتيل أي المقتول فعيل بمعنى مفعول كنا أن القتيل للي وان دعاك كشي إذا وجد إذا أكسى مقاوشي بين ظهراني قوم أتكي أمقوه fi baina zaharane qaumin fi qarya aka samu gawashi a cikin unguwa haka fi qarya a cikin gari kenan ko aw ha ko a wani wuri aka samu gawar aka same ta kawai a cikin a gefen kududdufi ko aka samu gonar gawar a gonar roban wani kuna ji da kyau ko aka samu gawar a cikin dauni wani yana da gonar mangoro sai aka samu gawar a ciki to za a kama malik ya ce lam yu'khadh bihi aqrabu an ba za a kama wanda gidan shi gawar tafi kusa da gidan shi ba wala makanan hakan nan ba za a kama wanda gawar tafi kusa da wurinsa ba ko tafi kusa da shi ko kusa da gidan shi kuna ji da kyau saboda me wa zalika abin da yasa muka ce ba za a kama shi ba annahu da al'amarin yake kadan yi kutalul katil zai iya yi wa a kashe mutum a wani wuri can nesa sun yulqa ala alababi ƙaunin sai a ɗauko shi a zo a ajiye shi a unguwar wasu a ƙofar gidan wasu a kududdufin wasu a gonar wasu saboda me liyulattahu bihi domin a manna musu eh ka ji karatu na addini kenan ba karatu na bature ba karatu na addini ba karatu na bature ba zai iya yi wa a kisa wani nesa dan an san kuna sa'in sa da shi ko kana sa'in sa da shi dan a rufe sawun kun gane ko in aka kashe shi a nesa sai a ɗauko shi a kawo gonaka ko gonar shi zan ce ko ko a kawo kusa da kai tunda dama an san shekaran jiya ko shekaran jiya can kun ɗaga murya sai a yi hakan ne domin a share sawun kisan gaba daya mun mai tonin da ke ko shi ne surkani yake cewa sau da yawa in an kashe mutum ba a barin shi a inda aka kashe shi da yawan an yi ta'addancin kisa ba ba a barin mutum a wurin akan kokarin a ɗauke shi domin aje je a yi amfani da kisan a abin nan nashi don watakila zai iya yiwuwa ɗauke shi aka daga cikin gari an lallabe shi ne watakila makwarin shi aka yi babu ma jini a ta babu jini wani shaƙe shi aka yi wani kaza kaza kaza kaza kaza idan aka je aka gama ta'addancin kamar da muka ambata ɗazu to dan a rufe sawu a ɓadda sawu kenan ko da ake cewa ɓadda sawu sai a duba a ga daman sun san tsakanin shi da wani akwai hatsaniya ina fata mun fahimci wannan da kyau sai a ɗauko shi sai a kai shi kusa da wannan ɗin kuma yawwa ko da yan unguwa kaza da yan unguwa kaza ba a shiri shi kuma ɗan unguwa kaza ne sai a ɗauko shi a kawo shi kusa da yan unguwar da ba sa bane saboda haka yana da kyau za ga ƙwararrun yan sanda ƙwararrun yan sanda sosai da sosai za ga suna da hangen nesa sosai wannan abin da ya faru a nasarawa kwanan baya na afka ma jami'an tsaron 'yan sanda da aka yi lokaci guda kun bai tona da kyau ko ai ga wani dan sanda cewa yi yana tuhumar cikin 'yan sandan da suka tsira yana tuhumar wani direba dalilai kamar haka dalili na farko ba a kashe shi ba dalili na biyu a jikin motar shi akwai wata sitika da aka manna wanda yake sitikar kuma ba ta 'yan sanda ba ce wanda ke alamta su kamar ya ba su liket kenan cewar suna zuwa amma mota shi za a gane ta da alama iri kaza kafin yada labaran bbc sun tabbatar da wannan sun faɗi wannan ina fata mun gane wannan da kyau ko kawai dai ya zamana ku lura na ce wani aka samu wani amma dai a shari'a ta musulunci kawai dan an gagawa ta wani a kuriddufin unguwarku ko a kwazazzaban unguwarku ko a bayan gidan wani ba shi ke nuna shi wannan shi aikata kisa ba ina ba ta mun gane wannan da ke ko inda za a tsaya a bincike sosai da sosai za a ga watakila inda ake kisan nesa yake kawai an ɗauko ne don an ɗauko gawa ne don a rufe sawu mun gane ko kama wani kisa da aka yi a kano shekarun baya aka ce wai kafin a yi kisan da kwana uku ko kwana biyu ne aka ce akwai charge office ɗin yan sandan wani wasu sun shiga sun yi harbe harbe sun saci bindigogi a charge office ɗin yan sandan sannan kuma sai daga baya bayan haka da kwana ɗaya ko kwana biyu kuma sai aka kisa unguwar kai ta ce an yaga ne don a ɓadda sauro wanda ke an taɓa irin wannan ma kuma a wasu wurare a ƙasa duk wasu dabaru ne nan za a kisa a ɓadda sawu haka nasu Allah salamatu lafiya قال مالك رحمه ya ce sun ثم يلقى على باب a zai yi wa a yi sai a ɗauko gawar sai a kawo daidai kofar unguwar wasu ko mashigar wasu ko bihi don mun amanna musu a ce su suka yi a yu'akhadhu ahadun bi mithli dhalik babu yadda za a kama wani da irin wannan aiki bincike za a tsaya a yi sosai da sosai in an yi bincike iya bincike na gaskiya aka tabbatar da babu to gwamnati ya ta biya diya don sakacin tsaro ne ya haifar da haka قال مالك رحمه الله في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى ما فعل ذلك به إن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه القتل أن عليه الأكل وأن عقله على القوم الذين نازعوه وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا قال مالك رحمه الله في جماعة دنغني الجماعة من الناس نمتاني تارن متاني اكتتلوا سكي فانا da yan nan garin da yan nan garin kasan mawuyaci a samu ƙauyuka biyu makusanta juna ba ga akwai rikici da ake yi ba aka samu irin waɗannan ba don yanzu da karatu yi sauki ba abubuwa dai suka abin nan ai da za ka ga aure kawai yan nan garin ba sa shiga nan garin su yi aure ko kuma in ɗan nan garin ya zo nan garin ya kasa ake aure ya kasa ɗan garin to su kuma ya su tara hanya in za a fitar da amarya jahiliya kenan jahiliyatul ula kenan ai ma a tashi da karatu wallahi karatu ba karama alkhairi bane eh akwai burbudin ta har yanzu dama to ai dama za ga karatun bai gama da ko ina da ina ba ka gani wanda yake an so a sa musu makofi ko Allah ta lai soke fi jama'ati minan nasi tatalu mutane ne suka taru suka yi fada da aka yi ta fada fan kashafu sai aka watsi ana watsewa wa bainahum katirin aujere kai a wannan ya matsa da aka sai ga wani ya mutu ga wani wasu an ji musu rauni an kashe wasu an ji ma wasu rauni la bura man fa'ala zalika bihi ba a san waye kashe ba ba a san waye ji wa wani rauni ba ina fata mun tuno mun sararo surar mas'alar ko qala malik rahimahullah inna asana ma sumi'a fi dhalik lalle mafi kyawun abin da bayani ya tabbatar akan wannan anna alaihin akala za a biya diyarsa shiwa shi wanda aka shi shiwa shi wanda aka jiya rauni za a biya diya wa zai biya wa anna aqlahu lalle diyar alal qawmin lazina nasa'u suna kan mutanen da suka fara tono da rikicin mutanen da suka fara tsokano rikicin suka fara taɓo rikicin su za su biya kun fahimci maganar ko ko da nasu ne aka kashe ai diyyarsa aka ce waɗanda bincike ya tabbata su suka fara tsokano rikicin su za su biya diya ko da mutanen shi ne suka fara tsokanuwa su za su biya diya ɗaya kenan wayan kana aljarir aw katilu min ghairi alfariqain idan kuma wanda aka ji rauni ko wanda aka kashe baya cikin mayakan biyu mafaɗin biyu wataƙila shi ya zo rabo ne haka wanda ya zo rabo baya cikin nan baya cikin nan sai aka kashe shi ko aka ji mai rauni fa aqluhu ala al fariqain jami'an to diyasa su mafadan biyu ne duka za su biya diyar ba za a ce wanda suka tsokano ba an gara bambancin Allah ta'ala ya sauki amin na ai ba yaki bane wannan fada ne wannan ba yaƙi ba ne faɗa ne yan gari da yan gari a ce yaƙi <laughs> suna ƙarƙashin hukuma guda kun lura da magana ta ko yan gari kaza da yan gari kaza ai ba za a ce yaƙi ba ne yanzu yan lima da yan gwandaji a ce yaƙi ne ba za su yaƙa <laughs> mutanen da aka ba su aka ba su jami'an tsaro kaɗan kawai ma sun tashe su eh alaikum salam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك